da da nishadi a da bullet ta youtube muradin zuciya muradin zuciya bismillahir rahmanir rahim mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin ramuwar gayya wallafar firdausu musa freedom wanda hajiya amina da hajiya fatima suka ɗauki nauyin kawo muku Da fatan za ku biyo ni mu shiga cikin labarin domin jin yadda take ci gaba da kasancewa. Ya katse ni cikin rawar murya ya ce ba haka nake nufi ba Amina, wallahi ina ɗaukar ki ne a matsayin 'yar uwa, sai dai ba zan zama ginshikin kashewa aboki na aure ba, muddin ban gyara masa ba. ki haƙurin gobe da safe idan ya so sai ki tafi da kanki amma ina so ki yi shawara da zuciyarki na limshe ido na ba tare da na sake cewa komai ba yayin da ya miƙe ya shiga ɗakinsa ya yi wanka ya sanyo jallabiya sai zabga uban ƙanshi yake yi ya fito har lokacin ban ko kula abin da ya ajiye min ba ya tsaya daga ɗan nesa da ni ya zuba hannunsa cikin aljihu yana faɗin za ki kwana a nan ne ko na kira fadila ta tafi da ke ɓangaren su ki kwana na san za ki fi sakewa a can na gyaɗa kaina da sauri dama ina tunanin yadda zan kwana gida ɗaya da mutumin da ba muharrami na ba ya kai dubansa ga ledar da ya ajiye ya ce me yasa baki ci abincin ba amina na ƙoshi ya fita ba tare da ya ce min komai ba ko mintuna biyu bai dauka ba sai ga sarar fadila sun shigo ta washe mani baki ta Nufoni tana faɗin anti ta so mu tafi amma wallahi allah sai dai ki kwana a falo dan ba za ki rusan budget ba na dan murmusa na miƙe na bayanta har mun kai kofa na tsinkaye shi yana faɗin zo ki tafi da wannan ta ci a gurin ku fadila ta koma ta ɗauko sannan ta ja hannuna muka fita falon nata babu laifi a gyara yake na yi masauki bisa doguwar kujera sanin ta zauna a hannun ta buɗe ledar tana faɗin anti allah ya miki albarka yau sharaban da na ci irin wannan abincin shin zaki ci ne ko kuma na dafa miki taliya da yajin tafarnuwa na san zaki fi sha'awarta na ce duka na ƙoshi ta ce da ni idan fadare yayi sai dai ki rufe idan ki kuma toshe kunnuwanki na ce mata to ta ce bar na kira miki mijina mu gaisa wallahi anti ya fi je ɗinki kyau da komai sai dai mazantakar ce ban sani ba don allah fadila ki dinga sanin abin da zaki faɗa mana na faɗa mata haɗi da ɗaure fuska ta miƙe tana faɗin naji a ɗakin ta same shi har lokacin yana lallaɓa da bargo ta shiga dukansa da filo tana kwala masa kira a tsorace ya farka daga ɗan guntun baccin da ya ɗauke shi da kalmar minari ya buɗe bakinsa ta zabga masa harara bata taɓa sanin ana kirana da sunan ba don haka ta ce yo me kai jafar a zaton ta ma tambaya yake mata ya sharce gumin da yake to mishi lokacin da ta ce ka zo ku gaisa da antamina tana falo a firgice ya shiga tambayar wace ce haka tana ina menene ya kawo ta ta ce tana falo ya ce na shiga uku ta ce baka shiga uku ba Jafar ai na faɗa mata wallahi Allah ba za ta rusa mana amarci ba a falo za ta kwana a zatanta ya faɗi hakan ne don gudun kar ta hana su rawar gaban hantsi cikin rawar murya ya ce don Allah ki taimaka ta tafi fadila don Allah ta ce yayi habib ne ya ce fa da taho da ita ka kwantar da hankalinka babu abin da zai faru ta ba shi amsa tana kallon duk yadda ya birkice wani zazzabi ya je na neman sake lullube shi shikenan ya bani ya lalace ba ta haka ya so su haɗu ba san ba ta haka ya so ba to wai ma menene ta da yaya habib ya dafe kansa idan har ya fahimta daidai ita ce matar da je ya aura ita ce fadila take ba shi labarinta tabbas ya shiga uku ya lalace in kira ta ta jaho masa tambayar da sai da hanjin cikinsa ya kada ya dago jajayen idanuwansa ya ɗora a kanta sai yake ganin kamar da gayya take masa hakan Jin ya yi shiru ya sanya ta miƙe, ya fusgo ta da ƙarfi ta dawo jikinsa. Cikin murya mai ban tausayi ya ce, "Ki bar ta kawai Fadila, ba na cikin yanayin da zan iya gaisawa da ita." Ta taɓe baki ta miƙe tana faɗin, "Ai har gobe tana nan." Wayarsa ce ta shiga ƙara, ya kai hannu ya janyo ta daga kan durowa, yayin da gabansa ya ƙara bugawa. Ganin sunan ya Habib na yawo a kan sukarin ɗin. addu'a yake yi Allah ya sa kar ya fitar da shi yanzu domin har ga Allah bayyaniyar fita ba har sai lokacin da minari ta bar gidan ya ga wayar a kunne yana faɗin hello yaya jafar gobe da asuba za ka je kano ka karɓo min kayan nan sun iso wani sanyi ne ya ratsa shi hanyar fita ta kama shi tun kafin a salatu zai salle ya fice kuma yana da yaƙinin lokacin da zai dawo ta tafi ya ce to yaya allah ya kai mu amin sannan kuma za ka tafi da amina ka ajiye ta a katsina zufa ce ta shiga keto masa ta ko'ina yayin da wayar ta salale ta faɗi fadila da ke tsaye a gefen shi ta bi shi da kallon mamaki shin menene matsalarsa kuma menene ke damunsa jafar ya katse ta da faɗin don Allah ki fita fadila ta fice daga ɗakin tana mamakinsa yayin da ta dawo bisa hannun kujerar da nake zaune tana ɓata fuska antina ya ki fitowa ni sai nake ganin kamar gamo yi da aljanu na marmusa na ce Allah ya kyauta amin yauwa kin ga hotonsa can a bayan ki lokacin yana makaranta ya ɗauke shi kamar ba zan juya ba na dai daure na juya na kalli inda take nuna min yayin da ido na yayi tozali da tangame man hoton Jafar Jafar dai wannan munafikin wanda ya rusa min rayuwata na daskare daga inda nake zaunan ina kallonsa. tabbas shine kenan shine mijin nata ashe yana da wadda yake son aure ya bata min lokaci da rayuwa yana da kyau ko anti maganar ta ta farfado da ni ban yi ƙoƙarin mai da kwallon da ke niyyar su bace min ba na tattaro dauriya na ɗora wa kaina tare da sakin murmushin yaƙe na ce kyau kamar maciji fadila na sake waigawa na tsirawa hoton ido a hankali komai na baya ya ci gaba da dawo min a kwakwalwata a wannan daren ko kaɗan ban rantsa ba tun ina kuka kamar raina zai fita har na mike na fita waje na ɗauro alwala na ci gaba da kai kuka na ga mahalicci na yayin da nake roƙar wa jafar fitina da azaba ta duniya da lahira domin har ga Allah wannan bakin taban da ya bar min a baya sai ganin hotonsa ya dawo min da shi sabo fil ga kuma surutu da sabbatan fadila ya cika min kunnuwa da alama maganar da ta faɗa min ce ta tabbata na rinsa ido na gamgam ina fitar da wani ɗaci daga makoshina gefe guda kuma tausayin yaro na amir nake ɗawainiya da ni shin me zai fuskanta a gaba shin wani irin tozarci zai shiga a duk ranar da na nuna masa wancan bakin azzalumin a matsayin mahaifi kuma ma ba ta hanyar aure aka same shi ba lokaci guda na mance da bakin cikin da je ya kunsa min sai nake ganin koma mai yayi min wannan azzalumin shine ya janyo da a ce bai rusa min rayuwa ba da babu wani ɗa namiji da zai wulakanta ni duk da haka ina ganin laifina laifin makahon san da na yi masa a baya wanda ya sanya har na biya masa haka ta faru duk da har da kaddara da kuma sakaci irin nawa sakacin kai na gidan su saurayi da zummar gaishe da iyayensa Kafin asuba na ɗan samu rangwame a zuciyata, sai dai duk da haka ban miƙe ba, na zauna na ci gaba da karatun alƙur'ani na daga abin da na yi hadda. Don bana jin a irin wannan matsiyacin gidan za a samu koda waraka ɗaya ce ta alƙur'ani mai girma. Ina bisa abin sallah sai ga Fadila ta fito sanye da doguwar rigar bacci da ta bayyana surar jikinta. Tana wani ɗingisa kafa da alamun akwai abin da ke damunta. Na ɗauke kai na gefe domin na gama fahimtar inda ta kai. ta zauna bisa kujera tana faɗin anti ina kwana fuska a sake na amsa da lafiya lau kin tashi lafiya ta yi karabtacce ina fa lafiya anti wallahi Allah ban da lafiya ko baki gani ba Allah ya baki lafiya na faɗa da niyyar takaita magana baki tambayi me ya same ni ba to aikin kin ga ina dingishi ko ta furta tana murmushin farin ciki Koma menene ya same ki ina da maganin sa ne fadila kin ga kan babu amfani tambayar ta turo baki tana faɗin eh kuma haka ne ban ce komai ba ta ci gaba da faɗin anti dan Allah ki ɗaura min ruwan zafi na gasa jikina wallahi Allah tun auren mu sai yau na sha amarci na kan ubancan na faɗa a raina san wannan yarinyar ba ta da hankali ko kaɗan a fili kan murmusawa na yi na ce ni awa fadila rufa niki saya ni aya ka'ida ango ne ke gasa amarya idan haka ta faru ki koma ɗaki kawai ki kwanciyar ki ki ce ya dafa miki ruwa ya ɗauke ki cak ya kai ki makewayi ya wanke ki wannan kan ba aiki na bane ta zaro ido waje tana faɗin da gaske anti shine zai yi da kansa shine don rashin mutunci ya ce na zo ki taimaka min shi sauri yake yi zai fita na gida mata kai ido na alimshe na ce kwarai ma kuwa ni kan maganar ma ta fara isata ina bukatar nema wa kai na mafita tun kafin na bar garin nan sai nake jin mutuwar auren ma ta zo min daidai a lokacin da nake bukata amma ya ce fita zai yi anti wai kano zai je na ce mata fitarsa har ta fita ki kenan ba na jin tun da kuka kai wannan matsayin akwai abin da ya fi ki muhimmanci a rayuwarsa ko akwai fadila na jefa mata tambaya haɗi da kafe ta da ido ta ɗaure fuska cikin rashin wayanta da na gama fuskanta ta ce kan uban can, a awallahi aiko mamarsa ba ta fi ni ba yanzu tunda har na bashi abin da bata isa ta bashi ba ko anti na rausayar da kaina ƙasa ta kai daidai inda nake son ta je a tausashe na ce ashe kin gane ki je yayi miki abin da na ce muddin yana son ki ta miƙe tana faɗin aiko wallahi Allah yana so na tunda tun ina ƙarama ta yake ƙaunata kuma wallahi ko mun bala'insa sai ya mun kamar yadda ake ma kowace mace a duniya ban ce mata komai ba ta koma ɗaki ta same shi tsaye jikin kofa ya shirya cikin manyan kaya ya rufe fuskarsa da bakin glass da kuma face mask cikin sauri ya tambaye ta ta shiga kicin din a'a ya dafe kai yana faɗin don Allah fadila ki taimaka ta bar falon can na fita wallahi ba na son ganin ta tsoro take bani naji ta faɗa tare da komawa bisa gadon ta kwanta shekeke ki tashi mana please ya faɗa cike da azalzala na ce na ji ko kafin nan me za ka yi mini babu wannan yanzu sauri nake dan Allah ki tashi ni gaskiya sai ka yi min wanka sannan za ka tafi ayan ce an goke ma amarya wanka a daren farkon su ko ko tafiyar taka ta fi ni muhimmanci ne ya watsa mata harara baki da hankali shin za ki yi abin da na saki ko kuwa a'a ta ce kai ne za ka yi abin da na sanya ka tun kafin na yi maka rashin mutunci ya ce ba zan yi ba ta ce to wai dama haka ake yi ko kuwa ne kare na wayo ya ja dogon tsaki yana duba agogon da ke hannunsa muryar ta yi tsinkaya tana faɗin shin wai ni ce ba za ka iya cicciɓa ba ko ko yaya aka yi ko da yake na fahimci girman jiki ne kawai babu kuzari ciki da bai a ce a yi guda ta koma kamar kwanan nan alayyahu lallai ya yadda fadila ba ta da hankali don haka ya sa kai ya yi shahada ya fita daga falon yayin da yake sinne kai sai ka ce wani munafiki a sace nake kallonsa don na ƙara tabbatar da abin da na gani kuma tabbas shi ɗin ne duk da ya rufe fuskarsa da face mask da kuma katon glass sai dai ko a mafarki na ganshi zan gane ballantana ma tafiyarsa da a yanzu nake gani kamar ta rikakken jaki haka ya fice kamar zai kifa ƙasa ni kam na lamshe ido na yayin da hawaye masu ɗumin gaske suka silalo a saman kunci na ina kiyasta yadda haɗuwar mu za ta kasance anti wallahi yaƙi fadila ta katse ni na kawo da kai tare da share hawaye na ba tare da ta gani ba a hankali na tambaye ta me yasa wai saurayi yake na tabe baki na ce ai kenan amma fa hakan na nufin baki kai mace ba ta rufe idan ta gam da alamu maganar ta yi mata zafi a fusata ta ce wallahi na kai kuma zai dawo sai mun ci uban juna na ce ba haka nake nufi ba amma da kina karanta novels da kin fahimci dalilin da ya sanya na ce baki kai mace ba ta ce don allah me yasa kika ce isasshiyar mace a daren farkonta bayan ya wanke ta mijinta na mata kyautar mota ko gida shin ke ya baki ta girgiza kai cike da bakin ciki ki fara karatun novels za ki fahimci hakan dukan abin da kika gani haka ke faruwa a zahiri amma da alamu ke na ke mijin ya raina ki aiko za mu ci uban juna ta kwashi jiki ta koma cikin ɗaki mun yi ban kwana da habib cikin mutunta juna inda yake sanar da ni a daren jiya je ya shigo har gidan nan zai koma da ni gidansa na saki marmashin takaici na ce kaiya. ya yi kuskure amina kuma zafin kishi ne ya sanya shi aikata hakan don allah ki yi haƙuri komai ya wuce na ce ka yi haƙuri habib idan na je gida dukkan abin da iyayena suka yanke shine daidai amma ka sani ba zan iya komawa gidansa a halin yanzu ba Shi kenan allah ya daidaita abin da ya fi alkhairi sannan ya faɗa min cewa tare ne za mu tafi katsina da jafar ya kai ni katsina sannan ya dawo kano ya amshi saƙo ko kaɗan ban musa ba da za mu tafi na sanya hijab ɗina har ƙasa da kuma niqab wanda shine ya bani su sababbi sannan ya ɗauko kuɗi ya miƙa min na girgiza masa kai ina faɗin ba zan karɓi kuɗin ka ba ya habib mutuncin da kai min ma ya wadatar baki yi ki yi wa Amir tsaraba idan kuma baki karɓa ba kin nuna ɗan naki ne keke kaɗai. haka ya tilasta min na amshi kuɗin nan sannan ya buɗe min bayan motar na shiga ya ƙara roƙona da kar na faɗa wa iyayena wani abu wanda zai ƙara dagula komai na gida masa kaina kawai kaina na ƙasa yayin da zuciyata ke tafarfasa lokacin da muka fita daga harabar gidan je ke yi kamar na shaƙo jafar ta baya na kashe shege kowa ya huta sai dai san ba haka ya kamace shi ba don haka na mai da ido na ƙasa ina addu'ar samun rangwame a zuciyata tare da limshe ido na shi kam a nasa ɓangaren zuciyarsa ke azazzalarsa da kar ya bari wannan damar ta subuce masa kar ya bari na sauka a motar ba tare da ya nemi gafara ta ba Boye-boyensa ba zai haifar masa da komai ba, ya rinsa idansa gamgam jikinsa na karkarwa, ya cije labbansa yayin da idanuwansa suka sauya kala. Ji yake yi gaba ɗaya ya kasa kontrolin kansa, ya shiga jujjuya kai yana dukan stiyari, yayin da na yi kamar ma ban san Allah ya aje wata halitta a wurin ba. Ban yi tsammani ba sai ji na ya taka wawan birki, ya gangara gefen hanya, ya dukar da kansa jikin sitiyarin yana mai da numfashi ɗaya bayan ɗaya cikin wata irin yaudararriyar murya ya soma faɗin ina ji a jikina minarita tana kusa da ni sai dai ban san a ina take ba ya Allah ka bayyana min farin cikin ruhina Allah ka bayyana min aminatu ya Allah ka san yadda nake kaunar wannan baiwa taka ya ubangiji kai ne shaida abokina Faisal ya ci amana ta ya yi min asiri ina aikata babban kuskure ga masoyiyata ya Allah ba zan gaji gurin roƙonka ba ka bayyana min ita ka bani damar da zan zube gwiwoyi na in roƙe ta gafara ya fashe da wani irin mayaudarin kuka har da su jijjiga jiki wallahi ban san lokacin da na fashe da dariya ba sai dai ba mai sauti ba ne na sanya hannu na gumtse bakina lallai jafar ya cika tantirin ɗan duniya ya cika mugun makaryaci kuma mayaudari sai dai wannan karan ya yi kuskure ba aminan da ya sani ba ce a baya wannan aminatin ta shallake tunaninsa don haka na yaye niƙabi na da sauri cikin wata irin raunananniyar murya na kira sunansa ya zaɓi rai girgiza kai haɗi da ɗagowa yana kalle-kallon waje kafin ya fashe da kuka ya ce na san ba ita bace na saba jin wannan muryar tana mana gizo ko cikin bacci ko a farke ya da kai cikin sigar tausayi da niyyar tayar da mota ba tare da ya juyo ba ya ce ki yi haƙuri kin ji ina ta surutu kamar taɓaɓɓe wallahi ba na iya controlling kaina ne duk lokacin da minarita ta faɗo min a rai ita ce farin ciki na kuma hasken rayuwata amma wani mugun aboki ya raba ni da ita ta hanyar yi min asiri dan kawai yana son na auri kanwarsa Allah ya isa Faisal mugu ka cuce ni na ƙara gumtse dariya ta tare da ƙaƙaro kuka na sake shi da karfi ina faɗin don Allah ka cire rufin fuskar ka ina son na ganka sai nake jin tamkar muryar Jafar ɗina. A nan ne na ga tsabar bariki da doniyanci a gurin Jafar, domin kuwa bude kofa ya yi zai zunduma da gudu alamun ya tsorata da ganina. Na danne dariyar da ke niyyar subuce min tare da matso kwallar karya irin nasa, na tausasa murya ina faɗin gudu na za ka yi Jafar, wallahi da gaske aminatin ka ce a gabanka, don Allah kar ka guje ni kamar yadda ka yi a baya. Cike da kwarewar duniya ya ce, da gaske ke ce a gabana sanyin idaniyata. wayo ne Allah don Allah ki sanar min ko dai fatalwar ki ce ba ke ba na miƙa masa hannuwa na da ke cikin hijabi na ce taɓa ka ji Jafar ni ce a tare da kai yanzu ya zuba min ido na 'yan mintuna kafin ya buɗe ƙofar jikinsa na kyarma ya dawo gidan baya na kai duba na ga idanunsa da ke cike fal da kukan munafunci yayin da ya sunkuyar da kai ƙasa kamar mai kirga wani abu ni kam na gagar ɗauke idona daga kansa ji nake yi wani tukukin bala'i da ƙeyarsa na azazzala zuciyata yayin da wutar fansa ke ci gabar tafasa a ƙasar ruhina ina ma ce yin kisa ba haramun ba ne da wallahi azim babu abin da zai hana ni yin gunduwa gunduwa da namansa sannan na jefa wa karnuka su cinye shi ko an rage mugun iri sai dai ina hakan ba mai yiwuwa ba ne domin ba zan taɓa rama abin da ya yi min ba muddin ban kai zuciyata nesa ba don haka na fara yayyafa mata ruwan kankara na kawar da kaina gefe guda hari da limshe idanuna ina jin wani irin ɗaci a can ƙasan makoshina aman muryarsa na tsinkaya cikin kuka yana roƙo na gafara wai ba bisa san ransa hakan ta faru ba hasali ma baya cikin hankalinsa sai daga baya dinga mafarkin abin da ya faru taryan taryan don allah na yafe masa na murmusa murmushin da ya fi kuka ciwo ina faɗin na fahimta jafar kuma nima daga baya na yi tunanin haka sannan hararai na ban rike ka ba domin ina da kyakkyawan yakinin ba za ka taɓa aikata hakan a gare ni ba saboda yadda muke ƙaunar juna don haka na yafe maka fata na allah ya yafe mani nima. na ƙarashe maganar kamar zan haɗe zuciya na mutu ya ɗago ya yi sakato yana kallo na tare da jinjina rashin wayo da kwakwalwa irin tawa ko da yake ba zai kira shi da rashin wayo ba sai dai ya ce makahon san da ya gina a zuciyata bisa turbar karya da yaudara wanda bai san yanzu ko ɗigan kufan shi ba a tare da ni ba ya ce na gode aminatu sai yanzu ne na yadda da samun masoyi na gaskiya kamar ki a duniyan nan wuya gare shi kamar yadda samun kamila mai tausayi da imani wacce za ta fahimci mutum kamar ki shi ma wuya gare shi na rasoyar da kai na gefe guda ba tare da na ce komai ba shiru ya biyo baya kafin ya kasa daurewa ya tambaye ni aminatu kin aure ya je da gaske Shi shikenan ba zan sake samun damar da zan gyara kuskure na ba na numfasa na ce a baya nake auren je amma yanzu kan babu aurensa a kaina ya zabura ya ce kun rabu kenan mai minari na kiɗa masa kai a hankali yayin da labbana suke ɗauke da tattausan marmashi ya sauke ajiyar zuciya yayin da fara'a ta bayyana ƙarara a fuskarsa ya ce alhamdulillah Allah na gode maka da ka sake haɗa ni da Amina tuna lokacin da ya dace. Ki sani Amina, tun lokacin da na dawo hayyaci na ban kuma samun walwala ba irin ta yau. Wallahi har gobe ina ƙaunar ki fiye da wacce na yi miki a baya. Don Allah ki yafe min ban san ta yadda zan roƙe ki ba. na ce ya wuce Jafar don Allah ka bar mai domin da shi baya. Na faɗa cikin hasala wacce na gagara ɓoye ta, to Aminatu wallahi na yi zaton ba za ki taɓa yafe min ba, na ce me yasa? Saboda ni ban san kaddara ba, ko ko saboda rashin imani da ilimi, ka tuna fa Allah ma muna masa laifi ya yafe mana ballantana mutane. Mai sauraro, a nan za mu dakata da karanto muku wannan labari mai taken ramuwar gayya, wallafar Firdausu Musa Fidam. Da fatan za ku biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kasance. Kar manta tashar Wahid Bullet Multimedia Area ta kwai. Ga shiri da muradin zuciya. A nan ake kawo wannan shiri. Kar ku manta muradin zuciya za a ba ta tashar Wahid Bullet ta YouTube. Muradin zuciya. zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wade bullet ta youtube